sai kuma fagen wasanni inda messi ya kasance cikin 'yan wasa 100 mafi tasiri a duniya a 2023 Tokanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu sunana Suleiman Hassan. a ranar juma'a sha hudu ga watan afrilun shekarar nan ta 2023 ne aka cika shekaru tara da mayakan boko haram suka sace 'yan mata ɗalibai na makarantar sakandaren chibok a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a ranar sha hudu ga watan afrilun shekara ta 2014 a wancan lokacin dai ɗalibai 276 ne mayakan na boko haram suka sace kuma bayan shafe kusan shekaru goma har yanzu akwai ragowar ɗalibai mata 98 da suke ci gaba da zama a hannun 'yan ta'addan lamarin dai ya faru ne wato ya fusata ƙasashe da manyan hukumomi na ƙasa da ƙasa waɗanda ke ci gaba da matsawa gwamnatin najeriya kan ta gaggauta ceto ragowar ɗaliban bayanai dai na nuni da cewa tuni aka wato tilasta aurar da wasu daga cikin ɗaliban na chibok a tsakanin 'ya'yan kungiyar ta boko haram yayin da kuma su suka wato zaɓi ci gaba da zama a hannunsu maimakon komawa ga iyayensu lamarin da ake alakantawa da cusa musu ra'ayin zaɓin hakan da suka yi ƙididdiga ta yi nuni da cewa kawo yanzu ɗaliban sakandare na chibok 178 ne suka tsira daga hannun ƙungiyar ta boko haram cikinsu har da 25 da suka silale daga hannun mayakan bayan sace su da suka yi daga makarantarsa a 2014 akasarin ɗaliban dai da suka kubuta dai sun yi fama da matsaloli na firgici sakamakon fyaɗe ko kuma auren tilas da aka yi musu abin da ya sa wasu komawa ga iyayensu ko dai ɗauke da juna biyu ko kuma tare da yaran da suka haifa wa mayakan boko haram ɗin sai dai wani abin ƙwarin gwiwa da wato masu sharhi suka bayyana da ake gani shine yadda akalla 80 zuwa 84 daga cikin ɗaliban na Chibok da suka shiga tashin hankalin suka samu nasarar ci gaba da karatu zuwa matakin jami'a kuma mafi rinjaye daga cikinsu suna samun nasara a karatun nasu. To hukumar mazaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta Najeriya ta ƙarasa zaɓuka kusan guda ɗari da suka rage ciki har da na gwamnoni a jihohin Kebbi da Adamawa. an bayyana zaɓukan ne a matsayin waɗanda ba a kammala su ba lokacin da wato lokacin babban zaɓe na ƙasa ranar 25 ga watan fabrairu da kuma 18 ga watan maris baya ga zaɓen gwamnoni a jihohin adamawa kebbi an kuma kammala zaɓukan 'yan majalisar dattijai guda biyar da na 'yan majalisar wakilai 31 an kuma yi zaɓukan 'yan majalisun dokoki na jihohi guda 58 da ake wato da aka karasa a ranar asabar inec ta ce tuni aka kammala zaɓukan gwamnoni a jihohi 26 da na 'yan majalisar dattijai 104 sai kuma 'yan majalisar wakilai guda 329 da zaɓukan 'yan majalisun dokokin jihohi 935 tuni kuma aka ayyana waɗanda suka yi nasara A akasari dai an soke zaɓukan wato tashoshin da aka soke ɗin ne da aka wato a yayin da ake kammala saboda tashe-tashen hankula da hargitsi da aka samu da kuma sauran matsaloli sannan waɗannan zaɓuka da aka kammala tuni inec ɗin ta fara bayyana waɗanda suka yi nasara amma ana dakon zaɓen gwamnonin to wasu da ba a san ko suwaye ba sun kashe wani almajiri sannan suka kwakula idaninsa a jihar jigawa an tsinci gawar ce bayan an jima ana neman shi kafin daga bisani aka tsinci gawarsa kwance cikin jini an kwakule masa ido ɗaya rundunar 'yan sandan jihar ta ce wato kafin a gano gawar malamin almajirin ya kai rahoto caji ofis cewa tun da yaron ya je neman itace ba a sake jin ɗuriyarsa ba kakakin rundunar lawal shisu ya ce malamin mai suna malam muhammad mustapha ya kai musu korafi cewa tun da misalin karfe takwas na safiyar juma'a wani almajirinsa ya tafi nemo ice amma bai dawo gida ba daga baya aka tsinci gawar almajirin a kwankwakule masa ido ɗaya aka kuma kai shi babban asibitin dutse inda likita ya tabbatar da ya rasu a cewar shi su rundunar 'yan sanda ta fara fa wato farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika a makociyar jigawan ma wato jihar kano jalla babbar hausa cikin wani labarin na daban rundunar 'yan sandan jihar ce ta ce ta cafke wasu mutane guda uku wato a kwatas ɗin ja'en makera cikin sharaɗa ta jihar kanan bisa zargin tilasta ma wani almajiri mai shekaru goma sha uku cin kashin mutum wadda aka jefar a yankin lamarin ya auku ne ranar alhamis bayan mahaifin yaron malam kabiru wadda ya fito daga garin kiru ya kai rahoton lamarin ofishin 'yan sanda na sharaɗa wato na sharaɗa inda a cewarsa yaransa ko zama da kansa baya iya yi domin mutanen bayan sun tilasta masa cin bahayan har wanka suka yi masa da shi dpo na ofishin 'yan sandan cso Abdulrahman ya tura tawagar jami'ai domin bincike kan lamarin inda suka ce sun cafke mutane uku wani daga cikin malaman makarantar allon da almajirin yake ya bayyana wa manema labarai cewa mutanen sun zargi yaran ne da tiƙa musu kashi a unguwa yayin da kuma ba shi bane ya aikata laifin da aka tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano si wato sp abdullahi haruna kiyawa ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya bayyana cewa mutum ukun da ake zargi suna tsare a hannun hukuma inda ya kara da cewa da wato yayin da ake ci gaba da duba lafiyar yaron tuni aka fara gudanar da bincike kan lamarin to yayin da ake zargin tilasta wa almajiri cin bahayar mutum a najeriya a wato labarin ƙetare kuwa batu ne da ya shafi siyasar duniya inda shugaban brazil luis inacio lula da silva ya buƙaci amurka ta daina ba da ƙwarin gwiwar ci gaba da rikici a ukraine bayan ziyarar da lula ya kai birnin beijing na ƙasar china inda ya gana da shugaba xi jinping lula ya shaida wa manema labarai a ranar asabar cewa kamata ya yi amurka da tarayyar turai su fara maganar zaman lafiya ya ce ta haka ne kawai kasashen duniya za su iya jan hankulan shugaba vladimir putin na rasha da kuma volodymyr zelensky na ukraine su lizimci fa'idar zaman lafiya ga duniya ziyarar lula zuwa china dai wadda babbar abokiyar hulɗar kasuwancin brazil ce ta mayar da hankali ne a wajen yaukaka dangantaka tare da isar da saƙon cewa brazil ta dawo matsayinta na wadda ake damawa da ita a duniya to a fagen wasanni kuwa kyaftin ɗin ƙungiyar argentina lionel messi yana cikin 'yan wasa 100 mafi tasiri a shekarar nan ta 2023 a faɗin wato a fannin wasanni da jaridar times ta lissafa cikin shekarar 2022 ɗan wasan na paris saint-germain ya ja ragamar argentina ta lashe kofin duniya kuma na uku jimilla da ƙasar ta ɗauka daman kofin duniya ne kaɗai messi bai taɓa ɗauka ba daga cikin manyan gasar duniya a tarihinsa na taka leda argentina ta ɗauki kofin a cikin disamba a qatar bugun wato a bugun penariti da ci hudu da biyu a kan faransa mai rike da na 2018 bayan da suka tashi ci uku da uku 'yan wasan wato 'yar wasar zarmiya ta kankara 'yar kasar amurka michaela Shifrin. tana cikin jerin 'yan wasa ɗari a da suka fi tasiri a fannin wasanni a kakar nan shafrin ta kafa tarihin lashe gasar zamiyar kankara ta duniya da cin wasa 88 inda ta zarta nasara 86 da ingemar Stenmark ke da shi a tarihi a baya tsohon zakakurin ɗan wasan ƙwallon tennis roger federer ya ce messi dan wasa ne na daban wadda ke sawa a kalli ta mola ko da ba a sha'awar wasa wasu daga cikin 'yan wasa ɗari mafiya tasiri a shekarar nan ta 2023 da jaridar ta times din ta bayyana sun hada da wadda ya ɗauki kofi biyu a super bowl patrick mahomes sauran sun hada da 'yar amurka mai wasan ƙwallon kwando britney greener da ɗan wasan ƙwallon tawagar faransa kylian mbappe da mai rike da grand slam uku a tennis iga swiatek to wannan labari na wasanni shi ya kawo mu ƙarshen rahotannin da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar unity tv da ke nan birnin jos ɗin jihar plateau a tsakiyar arewacin tarayyar najeriya amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama